kuma musulmai kun ga karantarwa ce wannan aya ce babba duk wanda yake raye misali haza fali amal amilu kwatankwacin abin da ya samu dan mu gashi da hannun mu muka dauko shi muka zo muka sanya shi jiya irin wannan lokaci yana raye Allahu akbar bai san zai koma zuwa ga Allah ba yau gashi nan cikin kabari Allahu akbar saboda haka Allah ya kan mana wa'azi guda biyu annatiq wa samit mai magana da kuma wanda baya magana mai magana Alqur'ani mai girma Ai wa'azi a faɗakar don mu ji mu gyara wanda baya magana mutuwa wa kafa bil mauti wa izan wa zajira mutuwa ta isa ta zama wa'azi da duk wanda ke raye ta isa ta zama to togaciya da gargadi wannan bawan Allah babu abinda da za mu ce a kansa sai alkhairi a irin wannan lokaci Allah yakan turo mala'iku su jume ake faɗa a kan mamaci Allah ya fi mu sanin abin da ake faɗan amma don cikan ikonsa sai ce ku jiyo mai mutane ke faɗi a wani da ya rasu saboda haka idan mala'iku sun ce ana faɗan alheri a kansa saboda ɗan adam bai da haƙuri in ba na ƙwarai ba ne sai ya faɗa in na kirki ne sai ya faɗa saboda haka idan an ce mutumin kirki ya rasu mutane sun damu sai mala'iku ce ya Allah sun ce mutumin kirki ya rasu sai Allah ce ah sun san abin da yake min a ɓoye sai mala'iku ce ya Allah abin da ke ɓoye naka ne su dai sun faɗi zahiri abin da suka sani na kyawawan ɗabi'unsa sai Allah ya ce to tunda su ne masu ba da shaida kuma sun ce mutumin kirki abinda duk ya ɓoye mini a ɓoye saboda su na gafarta mishi ya ku bayan Allah ba abinda muka sani akan komanda sai alheri ina ka fito aikin musulunci ina za ka je aikin musulunci yana bariki yana soja amma shine wakilinmu a bariki duk inda za a yi aikin alkhairi yana wuri ina matsayin shugaba na faɗa ɗazu na sake faɗi sama da shekaru muna tare da shi amma da rana ɗaya bai taba kawo ƙaran wani ya ce an yi labari kaza ko an faɗi wani abu mara sa kyau ko a kanmu ko a kan wani bai taba kawo labari Allahu akbar mutumin kirki ne cikin abin da muka shaida ya Allah muna roƙonka ka karbi wannan shaida amin Allah ka gafarta mishi amin Allah ka kula da bayansa amin Allah ka gafarta mishi amin Allah madaukakin sarki yanda ka datar da shi a faɗin manzon Allah da ranar juma'a duk mutumin da ya mutu ranar juma'a ana kyautata mishi zaton Allah zai tsirar da shi gabarin fitan da ke cikin kabari ya Allah muna roƙonka ka tsirar da komanda amin Allah ka gafarta mishi amin Allah ka mishi rahama amin Allah ka karba kuncinsa amin ya ku yan uwa musulmai kowannen mu kuma ya zamanto cikin shirin wannan ya karantar da mu wa'azi ne da kowa yau kansa an mana wa'azi an mana gargadi saboda haka wannan wa'azi ne mai karantarwa cewa kowa kuma ya yi tanadi bai san yaushe zai koma ga Allah tunda ba wanda ya san lokacin da zai koma to me ya kamata yi ya ta shiri ya ta tsoron Allah yana istighfari duk wanda ke wannan makabarta yanzu da za a tada shi a ce menene kake so a yi maka zai ce a bashi daman ya nafila ko da raka'a biyu sannan ya sake komawa to kai Allah ya raya ka ya baka dama baka san irin ajalin da Allah ya ɗiba maka ba hmm. mu yi kokari mu cika rayuwar mu da ayyuka na alkhairi Allah ya gafarta mishi kowa ya rushe addu'a inda yake kuma Allah ya ba mu hakurin wannan rashi Allah ya sa ya huta Allah madaukakin sarki ya sa wannan ya zamanto izina da wa'azi gare mu baki daya Allah ya ba mu ikon gyara ayyukan mu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afu sunna shine kowa ya mishi addu'a ba sai an jagoranci yin addu'o'i ba